Karfe biyar da minti biyar Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. Mutane wajen hamsin ne suka rasa rayukan su wasu suka bata a yayin da suke kokarin tsallakawa a gebe wanda yake arewacin jihar Tawa. adifa an gudanar da taron ƙararrawar wa juna sani akan kararrawar karɓar kiran gaggawa a game da ibtila'i a rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali ne akan illar shakar hayakin dattin shara da ke da ake konewa a barkatai a waɗansu wurare a nan babban birnin yamai. mai To yanzu ga labarun yadda suke. Akalla mutane hamsin da uku ne suka rasa rayukansu wasu da dama suka bata. Ba a gansu ba a gefen garin Ali da ke da tazarar kilomita saba'in daga arewacin birnin Tawa, kamar yadda gwamnan jihar ya bayyana. wannan ibtila'in ya faru ne a cikin daren goma sha biyu zuwa goma sha uku ga wata biyu bayan ruwan da aka tauka tamkar da bakin kwarya inda ruwan suka tafi da motoci biyu da mafi yawan su 'yan kasuwa ne na birnin tawa da garin taza da igawan Domin tunkarar matsalar nutsewar yara a cikin ruwa a gundumar birnin Kwanni, shugaban da'irar birnin Kwanni ya mika kira ga al'ummar na yankinsa, inda fadamu da ƙoramu sun cika sun batse da ruwa, sai waɗansu yara suna shiga suna wanka a ciki. Wanda Suleiman Arzika shugaban da'irar birnin musamman kwanni ya yi kira ga abin da yake shaidawa suman Arzika. wajen kwana hudu ko kwana biyar da Allah kawo muna wanga babban alheri zan ce alheri na ya eh, cewa da zuwan majiya bayan shekaru shekaru ba ta zuwa Allah kawo ta nan eh, cikin ƙasar kwani eh, jan hankalin zan yi ma uwayen yara ga su bar yaran nan su ta yi cikin majiyar nan suna kurma suna wanka dan akwai haɗari da haɗari na farko shi na tana yawa majiyar ta da yara zan yaron ka ta bai kuma ba ruwa su ci shi haɗari na biyu shi na eh, akwai cutuka da yawa cikin ruwan nan dan yaro shi ba wai gari shi ba ya iya shi haɗe ruwan shi sha su ko ku wankan ma da shi kaɗai tana yawa ƙwayoyin cutar nan su shiga cikin idon shi ko kunnen shi ko eh, wata kusa jikin shi saka mishi cutuka iri-iri A cikin tsarin hanyoyin ƙararrawar karɓar kiran gaggawa a game da ibtila'i, an buɗe wani zaman taron ƙara wa juna sani a ƙananan hukumomi shida na jihar Difa ɗaya daga goma sha uku zuwa goma sha biyar ga wannan wata da muke ciki. Isa kama da Abdulaziz mai ba da horo a ƙungiyar ahirarsa da Gidi Abdulrahman. Euh, Mun kasance a nan ne domin wayar da kawunan jama'a akan abin da ya shafi kararrawar hannunka mai sanda na kula da ibtila'i da ya shafi ƙananan hukumomin shida na jihar Difa musamman Maini, Difa, Gaskeru, Kabalewa, Kingimi da kuma Shatimari. Wannan wayar da kawunan na tsawon kwanaki uku ne. Yanzu muna cikin lokacin damuna tare da ruwan sama suna haddasa asara dukiyoyi da ma rayukan jama'a. Hakika akwai hanyoyi da jama'a suke watsi da su don haka ne domin tunatarwa jama'a ne tsarin da ke akwai wanda yana iya taimakawa wajen sakamakon kiyaye ibtila'i. A mata mai da ke cikin gundumar Kance jihar Zandar yanayin damuna ya zo da sakamako mai kyau wasu har ma sun fara sayar da sabon wake a kasuwa a yayin da wasu manoma suke kokawa a game da sace-sace da ake musu a cikin gonaki da hujjar neman ciyawar dabbobi ga abin da wasunsu suke shaidawa Habu Sarki Saleh. abin da yake da matsala ya damun mutane kamar manoma kawai yanayin sace-sace mutane tun daga yanzu sai su ringa zuwa gonakai wasu su yi sabko wasu da tsakiyar rana kurum suna roron wake irin haka shine matsalan mu wannan sace-sace abin da zai rage shi daidai mutane su ji tsoron Allah akan bannar da ake mana ko wanda suka fara mu ta gyaɗa. ta gyada nan wata yi da kusa ba inda ta yi da kusa ake ana ɗan cira aibar dama amma yanzu bannar da suke ta yawa ne kuma yanzu har kamu ta ake yaran nan suna banna mu je mu musu kace mu musu kace to kuma al'amari ne na zamani in kai haka kuma ya kaga kamar baka yi ba adalci akan to in ka je ka bi sabon shi hallo he ka tara dan uwanka ne wanda ya zo ya masa ta wannan wani kuma ka ko ba dan uwanka bane in ka tara ya dauka to wani ci zai yi wani kuma ba ci bane zai yi kaga shi wannan ai keta ce A nan babban birni mai ba abu ne mai sauƙi ba ka samu riɓanya makullin gida ko na mota ko na moto idan ya ɓace sai an bi ƙa'idojin doka a wajen masu yin makulli ga abin da wannan rahoton ya kumsa. A zaune yake a gaba aikinsa rike da kayan aiki, marto da sauransu. A daya bangare ga makullai iri-iri na ababen hawa. Ya kai shekaru arba'in yana aikin yin makullai ga wanda makullinsa ya bace Ahmad dan tsuntsu ya bayyana matakin da suke bi ga wanda yake so a yi masa in mutum ya zo suna son kilan mota ko na barbaro to sai shi kawo takardun moto din ko mota in ga su shi ko shi ba su farmi yi. to sannan na zamu zuwa wurin motan ma a ɗaya bikin takwarta ka kamar haka ko da ya ɓace inda an kawo shi kamar hakan sai a yi shi. ganin haɗarin wannan aiki na yin makulli ana iya samun 'yan ɓata gari da za su buƙaci a yi musu makulli da wata manufa amadu ɗan tsuntsu ya ce tun da daɗewa suna aiki tare da jami'an hukumar 'yan sanda na fararen kaya. tun zamanin sani kwace muka hulɗa da feji wadda mu mutum ya zo nan muka ga alama ba mutumin gaskiya na ba muna nan katta masu taushen mutum kamar kashi kashi bayani. musa ide da yake zaman jira a kare masa makullin motarsa da ya ɓace ya bayyana yadda yake jin daɗin aiki tare da masu yin makulli. kumni mota ta ce da na zo na kai su sun ka dibe ta na gwada musu takardu sun ka soma mini aiki inda kamar na zo babu wani abu da nuna kai na ne irin wannan ba su yi inda na zo nan da rala bukata tana biya. Aikin yin makulli sana'a ce da sai an yi taka tsantsan saboda kaucewa fadawa matsala. Domin yada damammaki na samun aiki ga matasa masu neman aikin yi, babbar ma'aikatar samar da ayyukan yi ga matasa INPA a yau da safen nan sun buɗe wani wuni na wayar da kawuna abdullahi samada mai baiwa daraktan shawara ya yi wa maryam ade ƙarin bayani Aikin na cikin tsarin ranar wayar da kai na ma'aikata kan damammakin samun aiki na ma'aikatar ANPA e da ke kasancewa wani tsarin yin musanya tsakanin masu kamfano da ma'aikata hanyoyin samun aiki da ke zo mana ta fuskar kula da shirin samun aiki har ma kuma na rakiya na masu ma'aikatu da aka keɓe musu. Kenan burin da ake son cimma a ƙarshen wannan horo shine na ganin masu ma'aikatu sun sauƙaƙa ma masu neman aiki da kuma ba su hanyoyin kasancewa cikin gogayyar samun aiki. A gundumar gingimi mata suna tafiya Najeriya su je su sayo kaya su dawo su sayar da su inda suke samun abin dogaro da kai ga abin da ɗaya daga cikin matan suke shaidawa maina Abdullahi. sana'a ta daddawa da kuka da tattasai da tumatiri yana kawowa daga gashuwa zuwa gingimi in sai da kuma in koma in sayo in dawo. farashin abubuwa muna sayan buhun tattasai dubu ɗari da ishirin muna sa kwalban mai goma mun kuma nan in man taho a kwanan tattasai can yana da dubu ishirin mun kuma nan za mu sai da dubu ishirin da biyu kuka muna sayo ta dubu ɗaya da ɗari biyu muna sai da ta dubu biyu tiya daddawa muna sayo ta dubu biyar muna sai da ta dubu shida diya tumatiri muna sayan shi dubu ɗari da hamsin mu kuma in mun taho mu sa tiya dubu shida shida muna samun abin ruhin asiri dan yanzu da na fara ba lehi bakin abin ruhin asiri na na samun Allah shi mishi albarka tun ran da na fara ne kan gaskiya ban samu matsala ba Babbar hukumar wanzar da zama lafiya haɗin gwiwa da ƙungiyoyi da dama na ƙasar Nijar sun ƙaddamar da zagaye na wayar da kawunan jama'a a kan zama lafiya da ɗaya zamantakewa ta gari a Ayaru da ke cikin yankin jihar Tilaberi. Sai mu saurari Sidi Muhammad shugaban majalisar matasa na ƙasar Nijar a hirarsa da Al'amin Washar. Pour nous, il était important de pouvoir sensibiliser a gare mu yana da matukar muhimmanci mu iya wayar da kan 'yan uwanmu matasa saboda mu taimaka wa gwamnati da kuma jami'an tsaro domin magance wannan matsala ta rashin tsaro domin dukkanmu abin ya shafe mu ganin cewa idan akwai matsalar rashin tsaro duk wani ci gaba bai yiwuwa kuɗaɗen da ya kamata a saka don ayyukan matasa ana karkata su wajen kula da matsalar rashin tsaro saboda haka yana da muhimmanci mu taimaka a shawo kan matsalar kuma abu ne mai yiwuwa tare da rakiyar matasa kamar yadda kuka sani yaƙi da matsalar tsaro ba batu ne da ya shafi jami'an tsaro kawai ba ya shafi kowa Shugaban kamfanin Somida da shugaban da'irar ƙaramar hukumar Cirozerin sun kafa wani kwamiti na sauƙaƙa ɗaukar matasa yankin aiki a kamfanin Daza. Muhammad Abdulrahman shugaban da'irar a hirarsa da Ahmed Fela. Wannan kwamiti an kafa shi domin ya kasance wani tsakani tsakanin al'umma da kamfanin daza cikin tsarin daukar ma'aikata cikin gida. Wannan kwamiti ya kumshi mambobi bakwai, mambobi bakwai da suke kasancewa wakilai na masu garuruwa da za su kasancewa kewayen kilomita 30 da kamfanin Sumida. Baga waɗannan wakilai bakwai akwai mambobi guda biyu na hukuma shugaban da'ira na zirin da na kuma na Danna. da wakilan kamfanin sumida guda waɗannan su ne mambobi goma da suka hada wannan kwamiti aikin da ya shafi wannan kwamiti shine na gudanar da rarraba ɗaukar eh, ma'aikata tsakanin masu garuruwa biyu ma'aikatan da kamfanin sumida ke bukata da kuma isar da bukatun gaggawa na al'umma ga kamfanin sumida. yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a babban birnin mai hayaƙi na dattin shara da ake ƙonawa barkatai yana da illa sosai ga lafiyar jama'a da suke wajen da ake ƙona irin waɗannan dattin shara ga fasarar rahoton habiba ahmed Akasari shi ne ake amfani da shi wajen kona shara sai dai waɗannan wurare sun kasance cibiyoyi na gurɓata muhalli mutanen da ke rayuwa kusa da wuraren kullum suna cikin haɗarukan illar wannan gurɓata kuma suna ganin ingancin rayuwarsu na lalacewa lokaci zuwa lokaci suna kokawa da wani al'amari da ke barazana ga lafiyarsu da ta iyalansu. Duk ranar da suka sako hayaki cikin matsala muke, ko baka da ciwon tarin huka hayakin na damunka, ko hita ma waje sai ya gagara, ga kuma warin jibji a wani bangare. Mu dai fatanmu shine a daina sako hayakin nan saboda yana damun mu sosai. Masu kawo toksanin zuba suke sun kawo fil suna kone filcin don su samu roba suke sa wutan nan. kuma akwai masu funin wannan kunya suna konewa suna ga masamun kwarai wallahi mun yi magana dai mu ga suna mu yi rai nan masallacin nan mu je komin doi mu taimaka musu su zo mu mataki. Wannan hayaki da ke tashi daga jibji a yamai ba a kan gani kawai yake kawai illa ba ya kasance wani haɗari ga lafiya. Dr. Umar Ibrahim likitan huhu ne. Zai kai mutum ga ciwon kai da samun canjin halayya, hajijiya matsalar gani har ma da ciwon ciki da kuma matsalar da ta shafi kwakwalwa. Ta fuskar lumfashi ana fama da tari, karamin tari da babban tari, haka kuma hadarin huka zai karu. Haka kuma a tsawon lokaci mara lafiya bere yana iya mutuwa domin matsalolin suna kasancewa na ciwon kansa. Kwabecin tasiri kan lahiyar dan adam ko ne sharar leda a yamai na da tasiri mummuna a kan muhallinmu. Kanal ya gana bukari kura mataimakiyar babban darakatan ma'aikatar muhalli ta yi karan haske kan yadda wannan hayaki mai guba ke gurbata iska ya kuma shafi ƙasa da ruwa. Akwai karfe da ake iya samu koko iskan gas waɗannan abubuwa da na zana kuma suna iya haddasa zafin yanayi da ke kai ga ambaliya gurɓacewar muhallin abubuwan da ke kewaye da mu ana kuma kone shara da leda bayan hakan kuma toka ce ake samu tokan nan tana iya ɓata ƙasa kuma in ta ɓata ƙasa hakan na iya gurɓace ruwa Ƙone sharar leda a Yamai wata ɗabi'a ce mai mummunan tasiri da ke da illa ga lafiyar jama'a da muhalli. Ya zama wajibi cikin gaugawa a yunkura don wayar da kan al'umma sana'a ɗauki matakai ingantattu na kula da sharar to al'amura ba su lalace kwata-kwata ba. Alhamdulillah jama'a masu sauraron mu da wannan muka zo ƙarshen labarun a kasance lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.